So da farko bari mu fara da labarin wannan bawan Allah. Yana ba da labarin yadda 'yan bindiga suka yi garkuwa da kanwarsa, suka kai ta suka killace ta inda suke killace waɗanda suka yi garkuwa da su. Tsawon lokaci ana waya da su, suka nemi kuɗaɗe, ƙarshe aka daidaita a kan ga abin da za a ba su. Bayan an ba su, ƙarshe suka samu matuni sun riga sun kashe wannan 'yar uwa tasa. Makamancin dai abin da wannan halakakken saurayin ya yi wa wannan budurwa a Kaduna inda ya sace ta ya garkuwa da ita ya nemi kuɗi bayan ya karɓi kuɗin fansa bayan an kama shi ta tabbata cewa ya kashe ta ya binne ta a cikin ɗakinsa. To shi ma dai irin haka ce ta faru da ‘yar uwarsa. Bari mu saurari wannan labarin mai cike da ban haushi da ban takaici da kuma ban tausayi. Jama'a za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayan ɗaukan kanwana da ‘yan ta'adda suka yi sun yi requestin kuɗi muka kai matsaya da su akan naira miliyan uku sun ansa kuɗin sun kuma kashe ta. duk abin da Allah ya a rayuwa ba za mu ke ɗaukan shi a matsayin jarabta ba dalili kullum nafsin za a ikatal maut muna roƙon ubangiji ya jaddada rahama a makwancinta yan uwana yan najeriya ina so mu sani cewa maganar da muke a kusan kowane lokaci a social media ba zai zamanto mafita a gare mu ba dole sai mun tashi mun kare kanmu da kanmu wannan shine babban mafita a gare mu akwai sanata kawo ismaila daga jihar kano wanda a majalisar dattawa ya tashi ya magantu akan matsalan tsaron da ya shafi arewacin najeriya gaba daya ba wai jihar kano ba shi maganar najeriya yake yi gaba ki daya ana kashe al'umma wanda ya kasa samun goyon baya a majalisar dattawa har ya kai ga an yi hayaniya da shi wasu suka zo suna ta zagin su a kusan kowane kusurwa so to ina kira ga talakawa ga baki daya don Allah don annabi mu san a ina kan mu ke mana ciwo kana mu shiga kuma taitayen mu ta kusurwoyi daban-daban kar mu bari a raba kawunan mu batun jam'iyyu na siyasa mu ajiye shi a gefe kurin mutum kare kasar mu bugu da ƙari akwai kabiru ahmadu mai palace dan majalisar wakilai mai wakiltar al'umman guso da tsafi da ke reshen jihar zamfara bayan sace dalibai da aka yi a jihar zamfara a jami'ar zamfara ya fito ya magantu a majalisa akan matsalan tsaron da ya addabi al'umman northwest ga baki daya arewa ta yamma ba maganan jihar zamfara kadai yake yi ba yana magana ne akan arewa ta yamma so to ire-iren wa'annan mutanen dole mai musu addu'a a kusan kowane lokaci da in muna da gudunmuwan da ya kamata mu basu ya kamata mu basu saboda abin da aka tura su su je su yi a majalisa shine suke yi ni dai 'yan majalisar jiha na su goma ba su da amfani ko miskala zarrati ba su da amfani kurin su suka san abin da suka je a wannan gida bugu da ƙari ina kira ga 'yan majalisun jihar borno maiduguri tufa yawaituwar irin waɗannan batutuwa sun haifar da zarge-zarge da kace na ce game da matsalar tsaro a Najeriya. Wasu na ganin sulhu da 'yan bindiga shine mafita, yayin da wasu ke ganin a musu ruwan wuta shine mafita, wasu kuma ke ganin a ɗauki wani adadi na matasa a basu horo domin su ya koma ya kare yankinsa. To a daidai lokacin da mutane ke ta tofa albarkacin bakinsu game da alfanun da sulhu da 'yan bindiga zai iya jawo ko aka san haka, kwatsam a jiya aka ji sautin dogo gyaɗe ko shi ko nan sadi daga cikin yan bindiga, ya fito yana kirarin cewa shi kwata-kwata baya san sulhu bai da sulhu ba kamar da muka gabatar muku da wato wannan bidiyo a ƙarƙashin ta'aliqin da malam Musa Yusuf Asadu suna yi akan batun yana mai aika musu da sako na nasiha. Inda ka ji na yi sata in na fato mutum goma na ranke da Ubangiji a gabatar da shi wannan labarin ya kai wa iskunnen kowa inda na sato mutum goma mutum bakwai zan kashe su mutum uku za su koma ina so sai na gaya ma duniya ƙarya suke yi ni ban ma son sulhu wallahi ko kaɗan ni wallahi ba ni son ma sulhu eh me zan da sulhu ba ni bukatar zaman lahiya duk ma wanda ya bukaci zaman lahiya ni wallahi ban ma addu'an albarka gare shi haka wannan gaurataccen dan ta'addar yayi ikirari baya son sulhu baya son zaman lafiya ya Allah kada ka bashi zaman lafiya har abada ka bar shi cikin tashin hankali matukar bai tuba ba idan ya tuba ya koma gare ka to kai mai rahama ne mai jin kai duk da cewa watakila razana yi daga abin da gwamnatin zamfara take faɗi na cewa kwata-kwata ba za ta yadda a yi sulhu da 'yan bindiga ba da irin kace na ce ɗin da ake don ya fito da cewa shi ba matsoraci ba ne shi ma ba san sulhun yake ba wataƙila hakan ce ta sa ya faɗi wannan magana to amma a haƙiƙa to wanda ya saurari kalamansa zai fahimci cewa mutum ne mara san alkhairi mutum ne masharranci zalla shi kaga irin wannan magana sulhu da shi abu ne mai matukar wahala abu ne ma da ya kamata a janye shi sai dai hakan ba zai hana a samu wasu yan tsirari daga cikin su waɗanda za su karɓi sulhu kuma a yi sulhun da su ba domin da'iman kamar yadda Allah ya faɗa wa sulhu khair sulhu alkhairi ne bai yarda da sulhu ba ya saba ma Allah Allah shi yayi umarni cewa a yi sulhu Allah ya shiryar da mu ba shakka babu mai kin sulhu kamar yadda malam ya faɗa sai shaidan wanda baya san alkhairi domin Allah yanda ya ce wa sulhu khair to sulhu ba zai taba zama sharri a cikin al'umma ba sai dai yaudara ita ake gudu in har wannan sulhun da yan bandaga zai zama alkhairi ga al'umma Allah ka tabbatar da shi in ko zai zama yaudara da sanadin ci gaba da ɗorewar ta'addanci Allah ka wargaza wannan tunani da aka ɗauko wani yake na bidiyo da ya bayyana cewa an ga wasu daga cikin jami'an tsaro da wasu daga cikin mahukunta sun zauna da 'yan bindiga suna tattauna da su akan yadda za a kawo ƙarshen matsalar tsaro ya ɗauki hankalin mutane mutane suna yaɗa waɗannan bidiyoyi suna ganin kamar wata gajiyawa ce gwamnatin Najeriya ta yi shi yasa har ta kai ga ana yin irin wannan sulhun bidiyo na farko wani bidiyo da aka ga 'yan bindiga din akan mashina da wasu da ake zargin zaton jami'an tsaro ne suna waya suna cewa eh, fulanin daji za su wuce ta wuri kaza kada wanda ya taɓa su ma'ana dai kada a kai masa farmaki saboda ana yin sulhu da su Hello Sinusi, da Allah ina son kana ji, ka biyo bakin hanya duka ka gaya ma mutane cewa da Allah ga ga ba fulani nan za su zo su wuce ba ruwan kowa da su. An yi magana ne yanzu za su zo wucewa kawai za su yi. wannan bidiyon ya ɗauki hankali sosai mutane da yawa na ganin kamar wannan in ya tabbata waɗannan mutanen yadda ake zargi jami'an tsaro ne suka ce a kyale in fulanin daji su wuce saboda an yi sulhu wannan suna ganin kamar abin kunya ne a jami'an tsaron Najeriya suka yi jami'an tsaron Najeriya da suke da jarumtar da za su iya kutsa Nijar da wanda da mulkin demokuraɗiyya su ne za su ke sulhu da 'yan bindiga har su ce ga sunan za su wuce kada a taba su wanda hakan ya sa suke ta zargin wasu abubuwa a ƙasa cewa shin anya ba sa hannun wasu masu faɗa a ji a ƙasar nan cikin ayyukan ta'addanci sai dai kuma kamar yadda muka ambata muku matukar akan matakin sulhu ne wallahi sulhu alkhairi ne akwai wani bidiyo na biyu wanda shi ma ɗauki hankali inda aka ga ainihin sun zauna da 'yan ta'adda din ana tattaunawa akan yadda za a danne wannan matsalar wacce ta yi sanadiyar mutuwar jami'an tsaro da yawa da 'yan bindiga da yawa da ma fararen hula waɗanda ba su je ba ba su gani ba da yawa a jihar zamfara katsina sokoto da sauransu. abin da matsalar shi da ke damu shi ko da ya faɗa mana

suna Muhammad Awal daga Abuja ni ina cikin um, kwamiti ina daga cikin wakilai wanda aka turo daga abuja bangaren ministoci da suka samu tattauna da jami'an tsaro da wasu daga kuma wasu daga cikin manya na gwamnatin tarayya abuja wanda Jamila Bello muka taso daga Abuja kuma muka zo muka samu sauran abokan aikin mu da suke daga yankin Gusau har ta kawayo muka zuwa ne yanki game da Alhaji ya faɗa wannan shine zama na mun yi zama a Bawo mun yi zama a Bagega a Anka shekaran jiya wannan shine zama na uku kuma insha Allah ba za mu tsaya iya nan ba za mu ci gaba da yi a alal hakika mun taho da tabbaci na su mahukunta daga sama dangane da bukata da aka yi akan a ci gaba da zama a sulhu tunda ana kan iya ana ta iya kokari kokari a baya da sauransu kuma ana ganin yadda abubuwan suke tafiya to suka ga aka ga yiwuwar daga bangaren kowa da kowa daga ku daga su da mu gaba daya ga cewa a rika zama ana ci gaba da tattauna kuma tattauna wannan insha Allah da hakki aka zo da ita wanda akwai maganganu zai yi wasu sannan a cikin yin maganganu maganganun za su fito alhaji bello zai magana a daga bangaren ku dai sako daga wajen gwamnatin tarayya shine suna masu nuna jin daɗin su da kuma yaba muku akan amsa kira ko kuma nuna cewa a zo a yi wannan zama a sulhu kuma insha Allah abu ne na gaskiya da za a yi ci gaba da yi har a ga an cimma burin abin da aka saka a gaba insha Allah saboda kowa ya koma yana cikin harkokinsa amma akwai magana da Bello in ya tashi zai fada dashi Alhaji Bello wanda kuma gaskiya tun daga zaman da aka yi ko kuma wasu abubuwa da ake daga bangaren su kansu ko sun ji mahukunta a nan duk na ganin ci gaba amma magana ce guda uku wanda muke so sa Allah ce already an fara daukan wannan alƙawarin kuma mun ga mutanen ku sun fara cika wannan alƙawarin magana ta daukan mutane magana ta tara hanya magana ta kisa ko kuma eh, a takin ma'ana kaiwa garuruwa hari akwai buƙatar a dakatar sannan kuma kamar yadda shi mai girma ko wanda mu nan yayi magana za mu je daga bakin ku ko ina ma muka je in muka magana su ma za mu je daga bakin ku su ita bane Najeriya ce ake magana da baki idan ma baka yarda da wannan sulhu ba sai dai ka fita Najeriya ba ka koma wata ko jiha ba ko wani abu to kaga ko sulhu ne na ƙarshe da in ana yi ko na ƙaramar hukuma ko na sitai wuri kaza to ya tashi daga wurin ya koma ololuwa wannan sulhu daga can yake kuma Allah ya kawo wannan sulhu dukanmu daga cikinmu ba wanda ya tunanin kamar wannan lokaci a za a yi to ga shi da kaddarawa Allah ya kawo mu wannan lokaci mu haɗu da ‘yan uwanmu abun da ke mana shiwo mu faɗi su kuma abun da ke masu ciwo su gaya mana abun da za mu iya ɗauka bakin gwargwado mu ɗauka su kuma su ɗauki bakin gwargwadon abin da za su ya ɗauka su ɗauka su isa wannan shi ne ya kawo mu wannan guri kuma daga wannan zaman ba an tsaya ba duka ga baki ɗaya inda ake ganin kamar akwai 'yan bindiga wanda ake magana 'yan bindiga za a ci gaba da irin wannan zaman kuma in Allah ya da yadda dai mutane suke ba da goyon baya da gudunmawa to ina ganin in Allah ya da wannan matsala ta zo ƙarshe kun sha Allah kuma yadda muke gayyato 'yan uwanmu daban-daban ba kuɗin mai muke ba su ba ba kuɗin abinci ba wani abu mu gayyato mutane su zo su saurari abin da za mu haɗi muna godiya Allah Ubangiji ya saka ma kowa da alkhairi Ubangiji Allah ya ƙara haɗa hankulan mu wuri ɗaya abin da muke nema Allah sa mana hannu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh haka zalika mun ci karo da wani rahoto cewa a jihar Katsina an samar da wasu matasa waɗanda a halin yanzu ake ba su horo wanda matasa ne na sa kai waɗanda ake ganin za su ba da tsaro ga yankunan su domin yaƙi da 'yan bindiga da sauran 'yan ta'adda waɗanda suke addabar yankunan kamar da na ga wani ya yi rubutu a kai tare da sanya waɗannan hotunan da kuke gani. sai wa masu kallo haka al'ummar Najeriya suka rabu gida-gida kowanne inda yake fuskanta daban kowa ra'ayinsa daban game da yadda ya kamata a mu'amalanci yan bindiga yayin da wasu suke ganin cewa a buɗe musu wuta ta saman jirage a tura jami'an tsaro su shafe su suke ganin wannan shine mafita kuma kin yin hakan kamar gwamnati bata so karshen, wato ganin karshen matsalar tsaro bane da ta so da ta aikata wasu kuma na ganin wannan ba maslaha bane maslaha kawai a yi sulhu da yan bindiga kamar da ya gabata yayin da wasu suke ganin wannan din ma bai zama dole zama mafita ba mafita mafi kyau shine a samar da dakaru na sa kai waɗanda za su kiyaye gami da kare yankunan su daga wannan ɓauyancin hali da ake ciki da magana ta gaskiya yan uwa ƙasar mu Najeriya ta jima a cikin wannan yanayi na matsalar ta'addanci dukkan wasu dabaru an jarraba har yanzu ba a ga ƙarshen matsalar ba mafi kyawun hanya da ya kamata a bi domin kawo ƙarshen matsalar ta'addanci domin kawo ƙarshen matsalar ta'addanci a Najeriya ba shaci faɗin mutane da ra'ayoyinsu ne yafi kyau yafi muhimmanci ba a'a malaman addini ya kamata a tattaro waɗanda suke da faɗa a ji a kyakkyawar ra'ayi daga ɓangaren su wace irin hanya aka ba a baya aka jarraba aka taɓa murƙushe ta'addanci tun daga lokacin bayyanuwar ta'addanci da yake da alaƙa da addini na farko da sauran ta'addanci da ya shafi ƙarayi? wace irin dabara ya <clears throat> haka zalika a tattaro masana tsaro su ma a zanta da su a ji ta bakin su bayan wannan gwamnati sai ta ji tsoron Allah bayan wannan <clears throat> bayan wannan gwamnati sannan kuma a ƙara tattaro tsofaffin shugabanni kama da kan shugabannin ƙasa tsofaffin gwamnoni haka zalika a tattaro tsofaffin shugabannin ƙasa gwamnoni 'yan majalisu sanatoci da shugabannin tsaro da suka gabata tsofaffin alƙalai duka a zauna da su su a ra'ayoyinsu bayan gwamnati ta haɗa bayanan sai ta fitar da sakamako mafi kyau domin kawo ƙarshen wannan matsala to a halin yanzu dai kamar ina fahimci yadda abubuwa suke tafiya gwamnatin tarayya an fi zargin cewa ta fi fifita hanyar wato yin sulhu da 'yan madiga ta hanyar kawo ƙarshen wannan matsala ba shakka wannan hanyar da in ta tabbata ayyukan gwamnatin tarayya ne muna goyon bayan ta jarraba shi domin in har za su ji wa'azi kuma za a iya biya musu wasu buƙatu me suke so gwamnati tana ganin za ta iya yi a musu alƙawari a cika su ma su yi alƙawari su cika a daina ɗiban matan mutane ana kaiwa jeji a karɓe makamansu su koma su ci gaba da rayuwa irin ta sauran mutane ba shakka wannan shi ya fi sauƙi domin ko yaƙi ba ya taɓa zama alkhairi ga al'umma a ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wataala zama da ƙasar mu Najeriya lafiya kuma da maganin abin da ya fi ƙarfin mu wa sallallahu baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik